Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin na wannan safiya ta ranar asabar za mu fara ne da karanto muku labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye inda bisa ga al'ada kan fara da shirin nan ne na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu gabatar muku da shirin nan na muryoyin masu saurare bayan sa muna tafe da shirin nan na mulaik a iran daga nan kuma za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar Allah da fatan masu wari za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. A ƙasar Sudan adadin mutanen da suka rasa su a zanga-zangar adawa da mulkin soja yana ƙaruwa. kungiyar hezbollah a kasar labanan ta ce za ta shiga zaben majalisar dokoki da za a gudanar a kasar da karfinta cibiyar musulunci ta azahar ta mika sakon murnar shiga sabuwar shekarar miladiya ga mabiya addinin kirista tons kuma ga labaran da ke da kwamitin likitocin sudan ya faɗi a jiya juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon murƙushe zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a ranar alhamis ya ƙaru zuwa mutane biyar kwamitin ya kara da cewa mutum na biyar da aka kashe da ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya samu bayan da wani gungumin hayaki mai sanya hawaye ya sami shi a lokacin da jami'an tsaro suke murkushe masu zanga-zangar a ranar alhamis zanga-zangar dai ita ce zagaye na goma sha ɗaya na gangami da kuma jerin gwano da ake gudanarwa tun bayan jin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan oktoba wanda ya sanadiyar hamɓarar da firaminista abdullah hamduk kafin mido da shi kwamitin likitocin nasu don da ya ce adadin mutanen da aka kashe tun lokacin da jami'an tsaro suka fara murkushe wannan yunkuri daga ranar 25 ga watan na oktoba zuwa yanzu ya kai mutane 53 masu zanga-zangar dai suna neman cewa sojojin kasar dole ne su fitar da hannunsu daga duk wani sha'ani na tafiyar da gwamnati a lokacin da ake cikin wa'adi na rukun kwarya kafin lokacin gudanar da zaɓuka tare da yin kirar gudanar da zaɓuka a cikin 'yanci a wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta kasar sudan ta fitar a juma'a ta ce an kashe mutane hudu a ummu durman yayin da masu zanga-zanga 297 da kuma jami'an 'yan sanda 49 suka samu raunuka a zanga-zangar adawa da mulkin sojin wadda ta gudana a ranar alhamis inda duban dubatar mutane suka shiga cikin gangamin mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan ya bayyana cewa kungiyar ta hezbollah za ta shiga zaben 'yan majalisar dokoki wanda za a gudanar a kasar da karfinta mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah a kasar lebanon shak na'im kasim ya bayyana cewa wannan yunkuri zai taka rawar gani sosai a zaben 'yan majalisar dokokin wanda za a gudanar a watan mayan shekara ta 2022 kuma ma'aunin shiga zaben da shine yi wa al'umma hidima da kuma kare al'ummar mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa a cikin wani jawabi wanda ya yi cewa kungiyar za ta shiga zabukan 'yan majalisar dokokin kasar ta labanan ne wanda aka shirya gudanarwa a cikin watan mayu wanda kuma a cewarsa wannan zaɓe shine zai zama wakilci na zaɓin al'umma wanda kuma al'ummar ƙasar labanan ce take da haƙƙin tantance wanda zai wakilce ta ya ce manufar wannan zaɓe dai ita ce kare ƙasar labanan daga maƙiya wato yahudawan sahiyuniya da kuma warware matsalolin da al'umma suke fuskanta musamman a ɓangaren tattalin arziki da kuma kiwon lafiya sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa mun san cewa akwai kishin ƙasa wanda ba a taɓa gani ba wanda kuma tabba za a gan shi a cikin yanayi na gudanar da zaɓuka musamman ma wannan zaɓe mai zuwa wanda zai zama zakaran gwajin dafi ga 'yan siyasa mataimakin babban sakataren ƙungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa ƙungiyarsa za ta shiga cikin wannan zaɓe ne da zummar ganin cewa an yi amfani da wannan damar wajen aiwatar da abin da ya kamata ta fuskacin siyasa tsaro da kuma kyautata tattalin arzikin ƙasar ta labanan babbar cibiyar musulunci ta azhar a kasar masar ta fitar da sako na taya mabiya addinin kirista murnar shiga sabon shekara ta 2022 shek ahmad tayyib babban shehin azhar ya wallafa a shafin sa na twitter cewa suna taya kiristoci a faɗin duniya murnar kirsimati da kuma shiga sabon shekara malamin ya ci gaba da cewa yana taya paparoma princess shugaban mabiya ɗarika katolika na duniya baki ɗaya da kuma sauran mabiya addinin kirasa a duk inda suke a duniya muna shiga sabuwar shekara da kuma fatan cewa wani shekara za ta zama mai cike da alheri da albarka ga dukkanin al'ummomi na duniya baki daya hakanan kuma ya bayyana cewa yana roƙon allah maɗaukakin sarki da ya bayar da zaman lafiya da kuma soyayya tsakanin 'yan adam baki daya da kuma ƙarfafa 'yan uwantaka To jama'a masu kada a sha'afa labaran duniya suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. wani rahoton shekara-shekara da aka fitar a jiya ya nuna cewa kiyaya da musulunci na karuwa sosai tun daga shekara ta 2020 a kasashen nahiyar turai idan aka kwatanta da shekarun baya rahoton na shekara-shekara wanda aka fitar tun a ranar laraba da ta gabata ya bayyana cewa al'amarin kyamar addinin islama ya tsananta a nahiyar turai kuma shekara ta 2020 lamarin ne ya ƙara ta'azzara inda rahoton ya ce idan aka yi la'akari da shekaru shida suka gabata ya zuwa yanzu za a lura cewa al'amura da dama sun auku waɗanda suke tabbatar da cewa kyamar addinin musulunci ya karu a nahiyar turai wanda kuma a cewar rahoton wanda aka harhaɗa shi a cikin shafuka 886 abubuwan da suka wakana a cikin ƙasashen nahiyar turai ɗin ba abubuwa ne masu nuni da ci gaba ta fuskacin yaƙi da kyamar addinai ko tsiraru a nahiyar ba mawallafin rahoton anas bargili malami a fannin hulɗa ta ƙasa da ƙasa a jami'ar jamus da ke birnin istanbul na turkiya da kuma fred hafiz masanin kimiyyar siyasa a jami'ar georgetown da ke birnin washington dc a ƙasar amurka su rubuta cewa kyamar musulunci na ɗaya daga cikin dalilan da suka sanya suka zaɓi sunan shugaban ƙasar faransa emmanuel macron a matsayin fitacciyar fuska ta kyamar musulunci a shekara ta 2020 an gudanar da taron tattaunawa ta yanar gizo mai taken kiyayyar musulunci da kuma hare-hare akan kan 'yancin jama'a a turai a daidai lokacin da ake gabatar da rahoton na shekara-shekara wanda ake bugawa akai-akai tun daga shekara ta 2015 marubutan wannan rahoto dai sun ce wannan wata hujja ce a fili cewa kyamar addinin islama ya fi tsananta ne a kasar faransa da austria inda aka rika cin zarafin addinin musulunci a hukumance da sunan aiki da dokar yaki da ta'addanci an ga irin mawuyacin hali da musulmin faransa da austria suka shiga daga shekara ta 2020 ya zuwa yanzu sakamakon karuwar ayyukan kyamar musulunci da ake nuna musu wasu daga cikin fitattun mutane a kasar iraki suna bayyana yunkurin kasim suleimani da abu mahadi mahandis a matsayin babban abin da ya kubutar da kasar ta iraki daga mamayar 'yan ta'addan daesh kwamandan dakarun sa na larabawan karkuk ya ce kasim sulemani da abu mahadi muhandis sun bar da gudunmawa wajen kubutar da iraƙin hashimi al-asisi ya bayyana cewa ko shakka babu irin gudunmawar da kasim sulemani da abu mahadi al-muhandis suka bayar ita ce babban abin da ya taka gagarumin marawa wajen kare al'ummar kasar iraki da kuma kare yankunanta daga fadawa karkashin mamaya ta 'yan ta'addan daesh ya ci gaba da cewa ko shaka babu ba za a taɓa mantawa da ƙoƙarin da waɗannan gwaraza guda biyu suka yi ba inda suka kafa babbar rundunar nan ta hashi da sha'abi wadda ta kunshi miliyoyin da karu na sake na al'ummar ƙasar iraki wadda kuma har yau ita ce take yaƙi da 'yan ta'addan da'ish da kuma hana su sakat a cikin ƙasar to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. to Laban da aka sauri labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau Shirin da a cikinsa muka saba taɓa muku wasu batutuwa da suka faru a wannan duniyar muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a yau shirin namu zai yi waye ne kan ziyarar da shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya kai Isra'ila inda ya gana da ministan tsaron Isra'ila Benny Gantz a wani mataki da mahukuntan Yahudawan suka ce na karfafa alaka ne ta bangarori da dama da Falastinawa. Da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. To Marilla, a ranar Talata da ta gabata ce shugaban Falastinawa Mahmud Abbas ya kai wata ziyara ta musamman a Isra'ila da nufin ganawa da Firaministan isra'ila Benny Gantz. Isra'ila ta sanar da amincewa da wasu matakai masu manufar karfafa alaka da Falastinu. Ganawar ita ce irin ta ta biyu tsakanin bangarorin biyu tun bayan wace ta wakana tsakanin su a watan Ogistan da ya gabata a birnin Ramallah. Kafafin yaɗa labarai daga Isra'ila sun danganta ganawar da ta karfafa tsaro kamar da yake a al'ada tsakanin bangarorin biyu lokaci zuwa lokaci sai dai bangarori daga palestinon da ma isra'ila sun soki ganawar a bangaren palestin wasu ƙungiyoyi sun ce ganawar za ta ƙara rashin jituwa tsakanin palestinawa a nata bangare fata da shugaban palestinawa mahmud abbas ke jagoranta ta ce manufar ganawar ita ce ƙoƙari na hakika na kawo ƙarshen matakan takura wa al'ummar Falastinu da kuma buɗe wata hanya ta siyasa ta gaskiya bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa. Ministan Falastinu kan harkokin fararen hula Hussein Al-Sheikh da ke cikin tawagar da ta ziyarci Isra'ilar ya bayyana cewa ziyarar wani yunkuri ne na samar da wata hanya ta siyasa da za ta kai ga warware saɓanin da ke akwai bisa tanadin dokokin ƙasa da ƙasa. Mr. sheikh ya kuma ce ɓangarorin biyu sun kuma tattauna kan halin da ake ciki a yankin musamman game da hararen da yahudawa 'yan kama wuri zauna ke kaiwa falastinawa da batutuwan da suka shafi tsaro tattalin arziki da kuma jin kai a nata bangare isra'ila a wata sanarwa da ministan tsaron kasar ya fitar benny gans ta ce ganawar ta sa'o'i biyu a yayin ta bangarorin biyu su mai da hankali kan batun tsaro daga kafin ayyukan ta'addanci da rikici da batutuwan da suka shafi fararen hula da kuma tattalin arziki Mr. Gaines ya bayyana wa shugaban falastina Mahmud Abbas cewa zai yi kokarin ƙarfafa alaƙa ta fannin tsaro sai dai masana da dama na ganin da wuya irin ganawar ta kawo ƙarshen rikici na tsawon shekaru tsakanin ɓangarorin biyu ganawar ta wakana bayan shafe shekaru na dambarwar siyasa a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban amurka donald trump wanda dangantakarsa da shugaban Falastina mahmud abbas ta yi tsami sosai mahukuntan palestinawa dai na ganin akwai bambanci da shugaba joe biden na amurka wanda suka kira da ya cika alkawuran da ya dauka yayin yakin neman zabensa musamman kan bude wata hanyar siyasa da za ta kai ga samar da kasashe biyu matsin lamba ga isra'ila akan ta kawo karshen ci gaba da mamayar da take da kuma sake bude karamin ofishin shakadancinta a gabashin birnin kudus wanda tsohon shugaban amurka donald trump ya yi a shekarar 2018 bayan tattaunawar ta a basu da kuma gans an yi kuma wata ganawa tsakanin shugaban falastinawan da kuma mashawarci kan harkokin tsaro na amurka jake sullivan ko da yake jami'an falastinawa sun bayyana tarurrukan da cewa za su buɗe wata hanyar siyasa wasu masu sanya ido sun yi gargaɗin cewa an yi ta ne domin kaucewa rugujewar falastino a watan nuwamba wata jaridar isra'ila mai suna harez ta wallafa wani labari da ke cewa isra'ila ta buƙaci gwamnatin biden da ta yi matsin lamba kan kasashen larabawa da na turai domin su ƙara tallafin kuɗi da suke baiwa hukumomin palestino domin kaucewa jefa yankin na palestino cikin matsalolin tsaro wasel abu yosef wani mamba a kwamitin zartarwa na ƙungiyar gwamnatin 'yantar da palestino ya bayyana cewa hukumomin palestino na neman hanyar siyasa ta samar da ƙasashe guda biyu bisa amincewar ƙasa da ƙasa a can baya dai tsohon shugaban amurka donald trump ya yi tayin biliyoyin daloli domin kawo ƙarshen gwagwarmayar siyasar da Falastinawa ke yi sai dai duk yunkurinsa ya cutura. Idan ba tare da wata manufa ta siyasa ba, bisa gaskiya, duk wata gwagwarmaya ciki har da yunkurin Firaministan Isra'ilar Naftali Bennett na shawo kan rikicin ba wai magance shi ba, bata lokaci ne, kuma ba za a samar da zaman lafiya a yankin ba, in ji masanin. Shi kuwa Bilal Alshubaki farfesa na kimiyyar siyasa a jami'ar ebron ya bayyana ganawar ta abbas da kuma ganz da cewa ta mai da hankali kan tattalin arziki da tsaro ba tare da samar da wata mafita ta siyasa ba a cewarsa gwamnatin washington da ta tel aviv na son ceto gwamnatin palestino da kuma tallafa mata da kuɗaɗe da kuma ta fannin tattalin arziki amma ba su yi tanadin wata hanya ba da za ta iya kai ga kafuwar ƙasar palestino ministan tsaron isra'ila benny gantz ya wallafa a shafin na twitter cewa ya gana da shugaban falastinawa mahmud abbas inda suka tattauna kan hanyoyin inganta tattalin arziki da tsaro tun bayan zuwan gwamnatin naftali bennett a watan yuni ministocinsa da dama ciki har da benny gantz sun ziyarci mahmud abbas a birnin ramallah amma wannan shine karan farko tun bayan shekarar 2010 da mr abbas ya ce isra'ila domin yin ganawa a hukumance da wani mamba na gwamnatin isra'ila kamar da aka ji a farkon shirin bangarori da dama sun soki ganawar ta shugaban falastinawa mahmud abbas da kuma ministan tsaron na isra'ila jam'iyyar likud ta jagora 'yan adawa na isra'ila benjamin netanyahu kana tsohon firaministan isra'ila daga shekarar 2009 zuwa yunin da ya gabata na daga cikin waɗanda suka soki ganawar a wata sanarwa da ta fitar jam'iyyar ta ta soki ganawar wace ta danganta da barazana ga tsaron isra'ilar ziyarar dai ta da abbas a isra'ila na zuwa ne a ƙasa da mako guda da wata ziyara da mashawarcin harkokin tsaron amurka jeka sullivan ya kai a yankin inda ya tattauna da mr abbas kan batun dawo da tallafin tattalin arziki da ci gaba na amurka ga falastinu gwamnatin yanzu ta isra'ila na mai cewa tana son tattauna hanyoyin inganta matsayin rayuwar falastinawa amma ba tare da neman shiga wani sabon zagayen tattaunawa ba tattaunawar zaman lafiya ta tsakanin isra'ila da falastinu ta shiga halin rashin tabbas ne tun cikin shekarar 2014 bayan dai wannan ganawar Isra'ila ta amince da wasu matakai ga Falastino. Ofishin Firaministan Isra'ila ya sanar da cewa sun amince da wasu matakai da suka tanadi dawo da yarda a tsakaninsu musamman miƙa mahukuntan Falastinawa ragamar karɓar haraji da kuma ba da lasisi ga 'yan kasuwan Falastino, da kuma amince baiwa dubban Falastinawa takardun izinin zama a zirin Gaza da kuma wasu yankunan da Isra'ilar ta mamaye. Firaministan Isra'ilar Naftali Bennett wanda tsohon jagorar masu ra'ayin ci gaba da mamayar Falastinu ne na adawa da duk wani yunkuri na samar da kasar Falastinu gwamnatinsa ba ta da wata kyakkyawar niyya ta dawo da tattaunawar zaman lafiya da ta tutura sama da gomman shekaru tsakanin bangarorin biyu sai dai yana mai bayyana sa na rage takon sakar da ke akwai ta hanyar inganta yanayin rayuwar Falastinawa a baya bayan nan dai ana samun yawaitar rikici mai nasaba da farmakin da yahudawa 'yan kamawuri zamna ke kaiwa falastinawa a gabashin birnin kudus falastino dai na son zama ƙasa mai cin gashin kanta wacce ta kunshi gabashin birnin kudus da zirin gaza da ma wasu yankuna da isra'ilar ta kwace a yayin yakin shekarar 1967 To jama'a masu saurare iya abin da ya tsauka kenan a shirin na yau sai kuma wata haɗuwa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin kicewa da ku bisalam a huta lafiya. Tunzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na Radio Hausa biyu a daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki da farko dai ma'aikatan wannan gidan rediyo na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada isu Madatte da Magaran akwai Babaye Lefe da Magaran Babaye Gambo Tumniya da Magaran Zane zane da alife tifuwa wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da alife tifuwa ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na Radio PH murya jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan maɗattai da magaram. yau ina so ku bani dama ɗan yi gaishe-gaishe kamar su Ilyas Yakubu Uta ta Dau jihar Bauchi da su Aminu Mai Albasa su Aliya Ya Jafar Inguru shi ibrahim lara gabta shi ado salati goma annabi rizau shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram babaye gambo da magaram babaye lafe shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaje mai tare da rinjin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu isufu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida mu mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske babai haske da ƙarshe na gaida 'yan garin maɗabte baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗabte da magarmajin jamhuri nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyon BOH Hausa Tehran ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida isu Dila Faki da Musa Hadirin Asuba da Kadora digara dan fulanin warji da fatan na lafiya sai Iliyasu M Iliyasu sai kuma Tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mai lau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum wa rahmatullahi boe hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Prezi Kulabura a yanzu ti a garis jamhuriyar Nijar. Eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki daya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi Bukari a garis ina gaida shi kado da Digaga Tahir M Tahir akwai Isa Musa akwai Mamman Yakubu Awashe ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam a garis ina gaida yan fadodin namu kulab Zabisan talaka da suke agaris baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ce maza da mata ina gaida su bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar muhammed baban gayu ina gaida sala babban yaro isa tayar eh, usain ra'ayin zuci ina gaida giran furar musa mai madara eh, ina gaida kadar daga nan masallacin kaddafi ina gaida hima tayar ina gaida hassan ala president ina gaida salma ghali amaryuwat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firezi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agadas baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa boa hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa ita Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika saƙon gaishe-gaishe na kamar haka. Ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadora diga ga dan fulanin warji ina gaida isuhu suleiman madatai da magaram ina gaida abdulrashid abubakar ina gaida idris hmm. abdul ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya, ina gaida Aminu Mai Albasa, ina gaida Ilyasu M Ilyasu Gulawa, ina gaida babagaina fofombina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman jonal fataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen hausa na boh tehran mai magana iliyasu yakubu digawa ita su gaɗau jihar bauchi assalamu alaikum jamforiyar musulushin tehran sunana kadura diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalakai remuka zo reshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare zuwa abdurashid abubakar akwai to hannami mormorto akwai ibrahim salisu dan kaduna ibrahim iromo dakiyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria city jihar kaduna akwai yusuf shimbi niger state wale sani ta kai mutta mtk shehun ta kai ina gaida shefu kashalla kafison ana zikiri akwai abdulkadir aliyu mariga akwai haruna aliyu mariga akwai aliko auta kafinta yalwa akwai ibrahim musa wada barikin ladi da duk dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga dan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zore shin jihar bauchi Asalamu alaikum biyoyi Hausa mai albarka mai magana Abba Ma'ame Dumbaram daga Diba a Jamhuriyar Nijar karamar hukumar Gudumariya. Yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba. ina gaida mamman buniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji suskum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbarin ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga difa a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu hausa suna na iska yaro ne maga Allah cizon kurege jamhuriyar Nijar. Na san kowa wanda ma an gari an da bakan ina gari sallar barka da ke kukan magaji dan kwarba kiti da kaza mai kukan magargaji aljeka garba garaci don marke Muhammad dan malam to a madarin fa Rabat Tela madarin fa Haruna Haruna ka dangi a gari to da fatan kuna lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina ga zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Masu saurare Assalamu alaikum. Kun barkanmu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yana da cin sa mai kawo muku tarihin muhimman wurare masu da tarihi da wurare na addini. ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawan bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya. Har ila yau muna sharhi kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan ma su su ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla watakila kamar yadda kuwa jitun a farkon shirin. To a yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da wasu abubuwa suka faru a nan kasar Iran. Idan masu saurare suna biye da mu a cikin wannan makon da muke bita ne dakarun kare juyin musunci na Iran suka gudanar da sayin soji inda a rana ta biyu ta sayin Rasulul Akram 17 da aka gudanar a kasar Iran da aka yi a tekun fasha Major General Hussein Salami ya bayyana cewa namijin kokarin dakarun sojin ruwa na kare ji musunci suka yi ya wani irin kokarin iko ya wani irin karin ikon kariya karfin ikon kariya da tsaro da suke da shi ya ce an yi amfani da jiragen yaƙi marasa matuki, da makamai masu linzami na plastic da dai sauran makamai da aka gwada a lokacin atisayen inda aka harba makamai daga ɓangarori daban-daban kuma yi amfani da sabbin na'urori na fasahar zamani da dukkansu suke nuna irin ci gaba da nasarori da dakarun sojin ruwa suka samu na kasar iran a nasa bangaren kwamandan hafsan sojin ruwa na kasar iran real admiral ali riza tangsiri da yake bayani ga manema labarai a gefen atisayen rasul akram na sha bakwai ya faɗi cewa hakika an samu ci gaba sosai ina a kwatanta da irin nasarori da dakarun kare juyin musulunci na iran suka samu a ɓangarori daban-daban musamman na kariya. To wannan kenan a takaice game da abin da ya shafi atisayin soji. a bangaren kiwon lafiya kuma bari mu taɓo wani abu kaɗan inda za ku cewa a wannan makon ne masu ra'a tsaki a bangaren kiwon lafiya na kasar iran suka sanar da cewa yanzu haka kimanin mutane 26 ne suka kamu da cutar omicron a kasar iran a wani taron manema labarai da ministan lafiya na kasar iran muhammad mahadi guya ya gabatar ta kafar sada zumunta ya faɗi cewa gwamnati na kokari wajen ƙara yawan cibiyoyin rigakafi domin ganin allurar ta wadata a faɗin ƙasar ya yi nuni da cewa akwai cibiyoyi na musamman na marasa lafiya da suke da raunin garkuwar jiki za su sami irin maganin da likitoci suka rubuta musu a wurin ya zuwa yanzu dai an kafa wasu cibiyoyin don gudanar da wannan rigakafi a kowane birni a faɗin ƙasar iran har ila yau ya ce ya yi gaggawa a yanke hukunci game da bambance-bambance game da sabon nau'in allurar rigakafin da masana ilimi kimiyya suka samo da kuma wanda ake amfani da ita a baya ya ce iran muna damar da za mu iya gane bangori biyu na delta da omicron amma kila a nan gaba za mu yi magana a kai idan muka ƙara samun yaƙini sosai kan binciken da muke gudanarwa iran ta wani sabon tsari na shawo kan cutar covid-19 a faɗin ƙasar da suka haɗa da yin rigakafi na gama gari da kuma ɗaukar matakin hana yaɗuwar wannan cuta a ko'ina a faɗin ƙasar musin farhadi mataimakin shugaban hukumar kula da muhalli da cibiyoyin lafiya na ƙasar iran ya faɗi cewa ma'aikatar lafiya za ta sa ido sosai wajen ganin matakan da aka bullo da su sun yi aiki sosai kuma samar da sakamako da ake bukata kuma za a samar da yanayi da kowa zai samu rigakafin cutar haka zalika za ta yi kokari wajen ganin an rage yawan cutuka masu yaduwa wacce dama ita ce hanya mafi sauki da cutuka suka fi yaduwa tsakanin al'umma musamman sabuwar annobar ta bullo ta covid-19 kuma za a iya amfani da hanyoyin kafin watsa labarai na zamani wajen wayar da kan al'umma yadda za su kare kansu da kamuwa da waɗannan cututtuka to madalla wannan kaɗan ke daga cikin abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran kan harkokin da ya shafi lafiya to bari mu je ga wasu abubuwa suka faru muhimmai a nan ƙasar iran ranar tara ga watan de wato 30 ga watan disamba rana ta citar da mubaya ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i kuma ranar tana tunatar da ranar da dubun dubatan al'ummar ƙasar iran suka fito kwansu da kwarkwatansu wajen da gagarumar zanga-zanga ta wannan jarumta da jajircewarsu yadda ya zama wani sabon sauyi a tarihin juyin halin musulunci na Iran da kuma wani ganye na zinari na martaba ga al'ummar kasar Iran. Ranar tara ga watan dai rana ce da ke nuna alamu na mutunci da 'yancin kai da haɗin kai tsakanin al'ummomin ƙasar Iran da suka tashi tsaye wajen kare mutunci da ginshikin munofofin juyin halin musulunci. sanarwa da babban murya cewa idan makiya suka yi gigin taɓa ababen girmamawa na addini to ashe suke su kabalanci duniya baki ɗaya a kan shi. a wannan rana ce dubin mata al'ummar iran sukan fito kwansu da karkatansu a faɗin kasar domin gudanar da gagarumar zanga-zanga ta wani goyon baya ga juyin musulunci da jagora mai girma da kuma faɗawa makiya a'a akan mugun nufin su na da hargitsi da tashin hankali da rikici tsakanin al'ummar ƙasar iran musamman a shekara ta tara, lokacin da aka gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar iran ga kaɗan daga cikin abubuwan da masu zanga-zanga suke cewa a wurin wannan zanga-zanga. To ma saurare da wannan ne za mu rufe shirin namu da yake lokacin da aka ɗaura shirin ya kawo jiki zan jalin zamu shirin a nan sai a wata sadarwar za ku ji mu ɗauke da wasu da ɗan shirye-shiryen. Amma kafin nan a ma'adin wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da gunshin nake cewa zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. tun zaga shirin mani kashe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun yadda dambaruwar siyasa ta yi kamari ne tsakanin shugaban ƙasar Somaliya da sa da kuma matakin da ƙasar Amurka da tarayyar Turai suka ɗauka na shiga tsakani da ni wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Somaliya Muhammad Hussein Rabli ya kirayi rundunar soji da sauran jami'an tsaron ƙasar kan karɓan duwani umarni daga gare shi kai tsaye ba daga shugaban ƙasar ba Muhammad Abdullah Farmajo yayin da ƙasar Amurka da ƙasashen yammacin Turai suka yi kira ga shugabannin Somaliya kan kawo ƙarshen saɓaninsu da nisantar duwani matakin rikici da zai raba kan al'ummar ƙasar kamar yadda Firaministan Somaliya Muhammad Hussein Rabli ya yi watsi watsi da kudirin da shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya fitar na dakatar da aikinsa a matsayin firaminista har sai an kammala gudanar da bincike kansa dangane da tuhumarsa kan barnata dukiyan kasa inda firaministan kasar muhammad hussein rabli ya jaddada cewa babu dalili da zai hana shi ci gaba da gudanar da ayyukansa a matsayinsa na firaminista lamarin da ya kara kamarin rikici a tsakaninsu yana mai cewa umarnin shugaban kasar karya doka ce da sabawa kundin tsarin mulkin kasa sakamakon haka muhammad hussein rabli ya jaddada cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda doka ta shimfiɗa da nufin ganin ƙasar ta kai ga lokacin zaɓuka domin miƙa mulki ga zaɓaɓɓiyar gwamnati a nan gaba kuma yana mai zargin shugaban ƙasar da ƙoƙarin janyo cikas ga shirin gudanar da zaɓuka a ƙasar ta hanyar ƙudurin da ya fitar kansa a nashi bangaren karamin sakatare a ma'aikatar yada labaran kasar somaliya ya bayyana cewa firaministan somaliya muhammad hussein rabli yana nan a ofishinsa kuma yana ci gaba da gudanar da ayyukansa kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tsara yana mai jinjina wa rundunar sojin kasar kan kin aiwatar da kudirin shugaban kasar na rashin karbar umarni daga firaministan kasar yana mai daukan kudirin a matsayin juyin mulki kamar yadda wani faifai na bidiyo da aka watsa a shafukan sada zumunta ya nuna lokacin da firaministan somaliya muhammad hussein rabli ya zo ofishinsa da rikiyar masu tsaronsa daga sojojin gwamnatin kasar gami da wasu adadi na jami'an gwamnatinsa hakanan wani faifai na bidiyo na daban ya nuna prime muhammad hussein rabli da wasu ministocin gwamnatinsa a ofishinsa da ke birnin magadishu fadar mulkin kasar har ila yau ofishin firayim ministan kasar somaliya muhammad hussein rabli ya fitar da bayani da a ciki yake bayyana rashin amincewarsa da kokarin shugaban kasar na juya akalar rundunar sojin kasar daidai da son ransa yana mai fahimci cewa firayim ministan kasar yana ci gaba da gudanar da ayyukansa ba tare da wata matsala ba hakanan shugaban kasar somaliya muhammad abdullah farmajo ya sake jaddada matsayinsa na ba da umarnin dakatar da ayyukan firaministan kasar na akalla watanni hudu har sai an samu damar kammala gudanar da bincike kansa dangane da zargin barnata dukiyar kasa a wani bayani da fadar shugaban kasar somaliya ta fitar yana dauke da cewar shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya ba da umarnin dakatar da firayim sa daga aiki bayan zarginsa da amfani da matsayinsa wajen karbe fili mallakin rundunar sojin kasar kuma tuni aka fara gudanar da bincike kan batun bayanin ya kara da cewa firayim minista muhammad hussein rabli ya ɗauki matakin gudanar da garan bawul a majalisar ministocin ƙasar tare da canza ministocin shari'a da na tsaro daga mukamansu duk wannan mataki yana zuwa ne kafin ƙara bincike kansa dangane da tuhumarsa da yin sama da faɗi da dukiyar gwamnati a wani kuduri na daban da fadar shugaban kasar somaliya muhammad abdullah farmajo ta fitar ta umarci shugaban rundunar sojin somaliya kuma ministan tsaron kasar brigadier general adawa yusuf raga da ya ɗauki matakin dakatar da wasu shugabannin rundunar sojin ruwan kasar daga ayyukansu kan zargin hannu a wawushe dukiyar gwamnatin kasa wannan saɓani da ya kunno kai tsakanin shugaban kasar somaliya da firayim ministansa ya ɗaga hankalin duniya sakamakon haka ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta kirayi mahukuntan somaliya kan su haɗa kai waje guda wajen ganin sun kammala shirye-shiryen gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ƙasar ta ingantacciyar hanya da aminci kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ya jaddada cewar gwamnatin amurka tana kira ga mahukuntan somaliya kan gudanar da zaman shawarwari da nufin tsara gudanar da zabukan kasar kamar yadda ofishin jakadancin amurka da ke magadishu fadar mulkin kasar ta somaliya a shafin sa na totar ya bayyana cewar muna kira ga babban murya ga shugabannin somaliya da su ɗauki matakin gaggawa wajen sulhunta kansu don nisan nisantar ruruta wutar rikici da saɓani tare da ɗaukan matakan shawo kan bullar tozoma da tashe-tashen hankula musamman a babban birnin ƙasar magadishu hakanan jakadiyar kasar birtaniya a somalia kate foster ta kirayi dukkanin bangarorin da suke rikici da juna a somalia da su gudanar da zaman kwamitin gudanarwa na ƙasa da kuma shiga cikin tattaunawa domin samun hanya mafi inganci kamar yadda a shafin ta na twitter ta kwadaitar da shugabannin somaliya kan daukan matakin gaggawa wajen ganin sun warware sabani da rikicin da ke tsakanin su. Kate Foster tana mai jaddada cewa ba za a taɓa lamuntar tashe-tashen hankula da hargitsi a tsakanin jami'an ƙasar ba. Sakamakon haka jakadiyar ƙasar ta Birtaniya a Somalia Kate Foster ta yi gargaɗi kan duk wani bullar rikici da tashe-tashen hankula a Somalia tana mai jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar kan kwantar da hankali da kai zuciya nesa. a nata bangaren jakadiyar kungiyar tarayyar turai a kasar ta somaliya ta bayyana cewa zaɓe cikin kwanciyar hankali a somaliya shine zai kasance hanya da zai kai ga kasar ga cigaba. dambarwar siyasa a somaliya ta ƙara yin kamari ne tun a makon da ya gabata bayan da aka zargi firaministan ƙasar muhammad hussein rable da mallake fili mallake rundunar sojin ruwan ƙasar tare da gina shi bayan zargin firaministan somaliya da mallake filin rundunar sojin ruwan ƙasar ne shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo ya umarci ministan tsaron ƙasar hassan hussein kan fara gudanar da bincike kan zargin ganin haka firaministan somaliya muhammad hussein rabli ya ɗauki matakin gudanar da garan bawul a majalisar ministocin ƙasar inda ya canzawa ministan tsaro da na shari'ar ƙasar wajen aiki don haka shugaban ƙasar muhammad abdullah farmajo ya fitar da ƙuduri kan dakatar da firaministan ƙasar daga aiki domin gudanar da bincike kasar somaliya ta shiga cikin mummunan rikicin siyasa ne tun a watan afrilun wannan shekara bayan da shugaban kasar muhammad abdullah farmajo ya karawa kansa da na 'yan majalisun dokokin kasar wa'adin mulki na tsawon shekaru biyu inda asalin wa'adin mulkin ya kare tun a watan fabrairun wannan shekara da hakan ya janyo rikici da tashe-tashen hankula da ya kai ga rabuwan kai musamman tsakanin jami'an tsaron kasar gami da dauki ba daɗi a tsakaninsu a birnin magadi mogadishu fadar mulkin kasar kamar yadda tun a farkon lamarin da shugaban kasar abdullahi farmajo ya gabatar da daftarin ƙudirin neman ƙarin wa'adin mulki a gabar majalisar wakilan kasar domin zama doka kuma majalisar ta kada ƙuri'ar amincewa shugabar majalisar dattawan kasar ta somaliya ya furuci da cewa matakin da majalisar wakilan somaliya ta ɗauka na goyon bayan ƙarin wa'adin shugabanci a ƙasar ya saba doka kuma ya yi ƙorafi da cewa ba a gabatar da daftarin ƙudurin ga majalisar dattijan kasar ba lamarin da ya saba wa tsarin tabbatar da sabuwar doka a kasar shugaban majalisar dattijan ya kara da cewa matakin bangare guda da majalisar wakilan kasar somaliya da wa'adin ta ya kare kuma ta ɗauki matakin ƙara wa kanta wa'adi hakan zai iya janyo matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da barazana a ɓangarori da ba a taɓa tsammani ba kamar yadda matakin zai ƙara janyo matsalar dambaruwar siyasa kan batun zaɓukan ƙasar sakamakon yin hawan ƙawara ga dokokin ƙasa don haka shugaban majalisar dattijan kasar ya jaddada yin kira ga shugaban kasar muhammad abdullah farmajo da 'yan majalisun wakilan kasar da wa'adin shugabancinsu ya kare da su ɗauki matakin hanzarta komawa kan teburin tattaunawa da sauran ɓangarorin ƙasar domin cimma matsaya mai ɗaurewa da zai samu amincewar 'yan ƙasa sakamakon haka shugaban ƙasar somaliya muhammad abdullah farmajo ya janye aniyarsa musamman bayan fuskantar matsin lamba daga daga kasashen duniya da na yanki kuma ya wakilta firaministansa kan shiga tsakani domin cimma matsaya da masu adawa da ƙarin wa'adin mulkinsa kan tsayar da lokacin zaɓuka a ƙasar a lokaci mafi kusa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to don ma kawo ƙarshen shirin nan baki da amma dai sauran inda yi kaɗan ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara kwamitin likitocin sudan ya faɗi a jiya juma'a cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon murƙushe zanga-zanga da 'yan sanda suka yi a ranar alhamis ya ƙaru zuwa mutane biyar kwamitin ya ƙara da cewa mutum na biyar da aka shaida ya mutu ne sanadiyar raunuka da ya samu bayan da wani gungumin hayaƙi mai sanya hawaye ya sami shaƙirjinsa lokacin da jami'an tsaro suke murƙushe masu zanga-zangar a ranar alhamis zanga-zangar dai ita ce zagaye na goma sha ɗaya na gangami da kuma jerin gwano da ake gudanarwa tun bayan jin mulkin da sojoji suka yi a ranar 25 ga watan oktoba wanda ya sanadiyar hamɓarar da firayim minista abdullah hamduk kafin maido da shi kwamitin likitocin na sudan da ya ce adadin mutanen da aka kashe tun lokacin da jami'an tsaro suka fara murkushe wannan yunkuri daga ranar 25 ga watan oktoba zuwa yanzu ya kai mutane 53 masu zanga-zangar dai suna neman cewa sojojin kasar dole ne su fitar da hannunsu daga duk wani sha'ani na tafiyar da gwamnati a lokacin da ake cikin wa'adi na rukun kwarya kafin lokacin gudanar da zabuka tare da yin kira da gudanar da zabuka a cikin yanci a wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta kasar sudan ta fitar a jiya juma'a ta ce an kashe mutane hudu a umar durman yayin da masu zanga-zanga 297 da kuma jami'an 'yan sanda 49 suka samu raunuka a zanga-zangar adawa da mulkin sojin wadda ta gudana a ranar alhamis inda duban dubatar mutane suka shiga cikin gangamin mataimakin babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan ya bayyana cewa kungiyar ta hezbollah za ta shiga zaben 'yan majalisar dokoki wanda za a gudanar a kasar da karfinta mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah a kasar labanan shak na'im kasim ya bayyana cewa wannan yunkuri zai taka rawar gani sosai a zaben 'yan majalisar dokokin wanda za a gudanar a watan mayan shekara ta 2022 kuma ma'aunin shiga zaben da shi shine yi wa al'umma hidima da kuma kare al'ummar mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa a cikin wani jawabi wanda ya yi cewa kungiyar za ta shiga zaɓukan 'yan majalisar dokokin ƙasar ta labanan ne wanda aka shirya gudanarwa a cikin watan mayu wanda kuma a cewarsa wannan zaɓe shine zai zama wakilci na zaɓin al'umma wanda kuma al'ummar ƙasar labanan ce take da haƙƙin tantance wanda zai wakilce ta ya ce manufar wannan zaɓe dai ita ce kare ƙasar labanan daga makiya wato yahudawan sahiyuniya da kuma warware matsalolin da al'umma suke fuskanta musamman a ɓangaren tattalin arziki da kuma kiwon lafiya sheikh na'im kasim ya ci gaba da cewa mun san cewa akwai kishin ƙasa wanda ba a taɓa gani ba wanda kuma tabba za a gan shi a cikin yanayi na gudanar da zaɓuka musamman ma wannan zaɓe mai zuwa wanda zai zama zakaran gwajin dafi ga 'yan siyasa mataimakin babban sakataren kungiyar ta hezbollah ya bayyana cewa kungiyarsa za ta shiga cikin wannan zaɓe ne da zummar ganin cewa an yi amfani da wannan damar wajen aiwatar da abin da ya kamata ta fuskacin siyasa tsaro da kuma kyautata tattalin arzikin ƙasar ta labanan babbar cibiyar musulunci ta azhar a ƙasar masar ta fitar da sako na taya mabiya addinin kirista murnar shiga sabon shekara ta 2022 Sheikh Ahmad Tayyib babban shehin Azhar ya wallafa a shafin sa na Twitter cewa suna taya kiristoci a faɗin duniya murnar kirsimati da kuma shiga sabon shekara malamin ya ci gaba da cewa yana taya Roma princess shugaban mabiya ɗarika katolika na duniya baki ɗaya da kuma sauran mabiya addinin kirasa a duk inda suke a duniya murnar shiga sabon shekara da kuma fatan cewa wannan shekara za ta zama mai cike da alheri da albarka ga dukkanin al'ummomi na duniya baki ɗaya hakanan kuma ya bayyana cewa yana roƙon allah maɗaukakin sarki da bayar da zaman lafiya da kuma soyayya tsakanin 'yan adam baki ɗaya da kuma ƙarfafa 'yan uwantaka to jama'a masu hari kada a sha'afa labaran duniya suna zo muku ne daga hausa radio BOH a birnin tehran wani rahoton shekara-shekara da aka fitar a jiya ya nuna cewa ƙiyya da musulunci na karuwa sosai tun daga shekara ta 2020 a ƙasashen nahiyar turai idan aka kwatanta da shekarun baya rahoton na shekara-shekara wanda aka fitar tun a ranar laraba ta gabata ya bayyana cewa al'amarin kyamar addinin islama ya tsananta a nahiyar turai kuma shekara ta 2020 lamarin ne ya kara ta'azzara inda rahoton ya ce idan aka yi la'akari da shekaru shida suka gabata ya zuwa yanzu za a lura cewa al'amura da dama sun auku waɗanda suke tabbatar da cewa kyamar addinin musulunci ya karu a nahiyar turai to da wannan zamu kai sai Allah mu can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amudurin kowa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya